Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya FM. Bugu da ƙari kuma ana iya jin mu kai tsaye a halin yanzu ta Facebook Live ko kuma kai tsaye ta yanar gizon mu a voahausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. To yau 31 ga watan Oktobar shekara ta 2016 wato wadda ta daidai da yau ranar Litinin za mu yi magana ne akan mahimmancin kawance a tsakanin mata. Hassan Maina Kaina ya tattauna da matasa a zauren muhawarar mu game da kawancen mata. halinmu na mata a yanzu dai kun tashi da kawarka ko kawarki tun kuna yarantaka kuna tare irin dai a ce an yi primary tare an yi secondary tare eh, ko university tare daya sai tafi daya samu ai hannu ba ɗaya bane in ka duba yatsotsin mu ai ba ɗaya suke ba wata ta tashi ta samu sai ka ga ta zo ta guji ɗaya saboda ita ba ta da shi sai ga ta oh, an fito birni sai a fara neman kawaye wanda su suke da shi wannan ko bata da shi to ai ba za a iya tafiya daidai da ita ba kuma to ku kanku masu sauraro kun tofa albarkacin bakin ku game da wannan batu na kawancan mata ku bani dama nima na tofa albarkacin bakina akan amintakar mata to a gaskiya amintaka tsakanin mace da mace yar uwarta sai in ce yafi wanda ke tsakanin maza domin mu muna daukan kawar mu a matsayin yar uwa ita ce mai baka shawara akan duk abin da zaka yi shi yasa a ƙarshe ina kira ga yan uwana mata idan za su yi kawance su duba mace ta gari domin ba za ta baki gurguwar shawara ba ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe, shirin matasa domin ilmantarwa da kuma nishadantarwa. To da sanyin safiya a shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku yau maganar da zamu ita ce kawancen mata inda muka ce ku tofa albarkacin bakin ku mu ji shin wannan kawance ya kuke kallon sa. Sakon farko daga Amina Ibrahim 'yan Maiduguri ta ce yau da gobe. ku bani dama nima na tofa albarkacin bakina akan amintakar mata to a gaskiya amintaka tsakanin mace da mace yar uwarta sai in ce yafi wanda ke tsakanin maza domin mu muna daukan kawarmu a matsayin yar uwa ita ce mai baka shawara akan duk abin da za ka yi shi yasa a ƙarshe ina kira ga 'yan uwana mata idan za su yi ƙawance su duba mace ta gari domin ba za ta baki gurguwar shawara ba maryam bashir bugaje da usman kabara allah ya bar zumunci a tsakaninmu amin sai amina da magum ta ce ƙawance abu ne mai mahimmanci a rayuwar mace musamman in ka samu aminiya ta gaskiya tana iya zama kamar 'yar uwa ta jini mu mata muna son magana da neman shawara za ka samu mace tana da ƙawaye kala-kala kuma kowa da amfaninta. Akwai ƙawa wanda in girki ya kubuce maki za ki neme ta ta maida ki kan hanya. Akwai ƙawar shawarar business, akwai na labarin maza ko na rayuwar aure, su sukan fi yawa. Akwai na labarin duniya, akwai na shawara da wa'azi, akwai ta makaranta, akwai ta rakiya kasuwa da sauransu. Gaskiya I think for me life wouldn't have been this interesting without friendship. In ji Bature, it makes the world go round. Aisha Muhammad Idris ta ce salamiyar da gobe hakika kawance a tsakanin mu mata da ƙawayenmu yana taimakawa matuƙa wajen magance matsalolin da mata ke fuskanta. Alal misali ƙawance ke sa na yarda da mace 'yar uwata har na gaya mata abin da ke damuna tare da bani shawarwari na kwarai waɗanda za su amfane ni a rayuwata. sai nafisa a eh, nasir ta ce salam maryam da usman masu gabatar da filin yau da gobe hakika kawance ko in ce abota tsakanin mata zalla abu ne mai kyau kuma ya samo asali ne tun kaka da kakanni kun ga dai ga dankon zumunci ga tausaya wa junanmu ke wallahi ma kada in cika ku da surutu akwai wata ƙawar mu tun tashi na na zata uwa ɗaya uba ɗaya ake sai ajiya saboda ƙawance ya yi kyau Allah ka ba mu ikon riƙe ƙawance don dai zumunci ya ƙarfafa amin sai Khadija Fati Kaduna ta ce Aslam yau da gobe kawance tsakanin mata wani abu ne mai kyau ko a makaranta ko a gida amma yanzu kam abin sun lalace don haka mu mata mu san kawaye da muke mu'amala da su domin za ki ga kawarki ta zo ta kwace miki miji idan ba a yi hankali ba mu dai fatan mu Allah ya haɗa mu da kawaye na gari amin Aisha ta Ibrahim ta ce yau da gobe ni dai yanzu ba ni da aminiya domin yanzu ba wuya sai ta kwace miki miji sai fatima abubakar ta ce to kawance wata shakuwa ne wanda yakan shiga zukatan kawaye biyu har ya kai ku ga matakin da kowa zai san sirrin kowa har a dinga tattauna matsalolin juna kuma shi haduwan zuciyoyin mata ne domin zama tare a matsayin abokan juna Hawa Aliyu ta ce Asalam yau da gobe tabbas abota tsakanin mata abu ne mai kyau saboda mu mata a koda yaushe muna son shawara a kowane fannani na rayuwa wala Allah kan mai gida ne akan 'ya'ya ne koko akan sana'a ne duk mata na neman taimako na shawara akan wannan to amma inda gizo ke saƙa shi ne a halin yau ki samu ƙawa ta gari mai amana da gaskiya yana da wahala ke za ki iya iya kokarin ki domin ki ga kin kyautata mata ta kowane fanni na rayuwa amma ita ba haka ba bane hangenta daban tunaninta daban a kan ki shi ya sa wasu mata suke shakkan ma'amala da wata a matsayin abota saboda hali irin na yau amma ba a tare an zama ɗaya ba ana samun nagari amma gaskiya sai dai da addu'a Allah dai ya samu dace amin Sai Hadiza M Lawal ta ce Assalamu alaikum VOA Hausa filin yau da gobe. A gaskiya ban taba shigowa wannan shiri ba sai a yau da yake filin namu ne. A gaskiya ƙawancenmu na mata abu ne mai kyau. Gani irin yadda mata ke yin ƙawancensu a fili don tausaya wa juna da ƙarfafa danƙon zumunci. kun ga dai ta gefen zumunci tsakanin kawa da kawa muna tashi gari zuwa gari mu ziyarci kawayenmu mata mu gansu da ido da ido sabanin wayar salula hakanan ma ta gefen tausayawa juna ke wallahi in takaice muku ma akwai wata ƙawata a kurnar asabe kano makwabciyarta ta rasu ta bar ɗanyen goyo ma'ana jariri wallahi wannan baiwar Allah ta rika mata shi ta shayar da shi har ya zama mutum to kun gani in banda abota ko kawance na kwarai me ya kai haka daɗi wa assalam Usman da Maryam ina muku fatan alkhairi Sai Zainab Musa Zainab Musa ta ce salam yau da gobe wannan maudu'i naku na yau yana da matukar mahimmanci. Kawance a tsakanin mata yana da matukar amfani sai dai kash yanzu Allah ya kawo mu wani zamani wanda ake kallon kawance da wata fuska daban. Ana kallon kawayen yanzu 'yan lesbian saboda kawayensu suna amfani da kawance suna aikata barna a cikin al'umma. Ina kira ga irin wannan kawaye da su ji tsoron Allah su gyara alakar su sako daga Zainab mai aduwa. Sai Safiya Hamis ta ce salam yau da gobe tabbas amintaka ko kawance wani abu ne mai matukar mahimmanci a tsakanin mata. Sai kaga wani lokaci shakuwar da aminai mata ke yi tsakani da Allah wasu 'yan uwan ma ba sa yi. Sai ka ga wani shawara ko neman ci gaba kawa tana yawan shawartar kawarta akan al'amuran yau da kullum. Sai Nasiba Rilwani Ibrahim Uba ta ce ai kawance ko amintaka a tsakanin mata ya fi na maza domin a gaskiya muna tausaya wa junanmu tare da kawo musu ɗauki idan wata matsalar hakan ta taso amma wani lokaci akan samu masu gulma da zamba cikin aminci a cikin matan saboda haka muna roƙon Allah ya ba mu ƙawaye masu tsoron Allah sai kuma Fatima Zara Bugaji ta ce haƙiƙa kawance abu ne da ya samo asali tun duniya na kwance tun zamani, iyaye da kakanni ake kawance zaka ga mutane sun daɗe suna kawance tun daga 'ya'ya har jikoki kawance wata dama ce da mata ke amfani da ita wajen samun abokiyar shawara, wala Allah ta fannin girke-girke, ta fannin tarbiyyar yara da kuma hidimomin yau da kullum. Masana sun yi ittifaki cewa idan har mace ta yi shekara bakwai da ƙawa ana zama amana, akwai yiwuwar ɗorewar ƙawancen har muddin rai. Idan ƙawance ya yi daɗi za ka ga an zama kamar ciki ɗaya aka fito. Ni dai a ra'ayina kawance abu ne mai kyau idan har an gina sa akan gaskiya amana da kuma yarda da juna To idan kuma muka leƙa a shafinmu na Twitter, to idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter, at Aisha underscore Yarima Wan ta ce yau da gobe amintaka na mata 'yan uwana yana da matukar mahimmanci sosai domin akwai zumunci da kuma tausayawa da kuma ziyara da haɗa kai. To bari mu ɗan karanta kuma saƙonnin maza. At Sha'aibu Musa Wan ya ce ƙawance ga budurwa ya dace amma ba macen aure ba. sai kuma at Abbas Chaledi ya ce yau da gobe ƙawance tsakanin mata abu ne mai kyau kuma mai ɗorewa wanda ya yi bamban da na maza. Allah ya ƙara mana ƙaunar juna. Amin. sai at mr mamman wan ya ce ƙawance ko abota abu ne mai mahimmanci kwarai saboda tana magance matsalolin rayuwa ga masu yinta sai da ƙarshe at musa kekerimi ya ce hakika kawance abu ne mai mahimmanci amma fa idan ba munafinci a ciki domin wani kawance zaka ga ana yi amma suna sa tsegumi a ciki to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni sai Allah ya mu da tsegumi amin amin ai malam mm. usman kawance ko in ce abota mm. yana da mahimmanci sosai mm. akwai wani bincike ka sani da karance karance eh, akwai wani bincike da ya gano cewa mata masu sankarar mama mm. sun fi tsawon cire idan suna zagaye da kawaye ko dai dangantaka dai na kwarai eh mm. abokan arziki na kwarai wato saboda dauke kewa eh, eh to haka ina taimaka su dan eh, su su ci gaba da bin rayuwar hankali to kamar wannan binciken da kika magana akan shi akwai wani binciken da ya nuna cewa shi ma kawance mai kyau a tsakanin maza misali da matan kamar misali a ce tsaffin mata da miji mm. sai kika kila matar ta riga mijin mutuwa eh. to an bincike ya nuna cewa matar in ita aka riga mutuwa to takan yi tsawon rai fiye da mijin eh. saboda kowa na zagaye da ita tana iya eh, yadda mace take tana kula sarki wance yana takura wuri ɗaya baya abotar to sai bi ba da sai a ce ai ya bi ta amma ga su mata da miji wanda suka dade tare kenan yawanci haka ke faruwa da su mm. to yanzu bari mu bi wakilin mu Hassan Maina Kaina don jin ci gabar tattaunawar matasa a zauren eh. muhawarar mu eh, kan batun kawancen mata. Kama kafin sannan bari mu dan shakata da wannan waka. To to shikenan. Harkar so ta a sannu ala, muji an so ciracin ya tafi ga ala. Barci na makaho baka iya rabewa. mace da ciki Allah ne ke irabewa to kamar yadda Maryam ta ce bari mu garzaya zuwa ga Hassan Maina kai na don jin ci gaban tattaunawar matasa a zauren muhawarar mu wanda muka faro a yau dinnan kuma za mu karkare ta A yau ina tare da Hajiya Halima Baba Ahmad wata mai gugurumiyar kare haƙƙin yara da kuma Hajiya Aisha Dika wata 'yar jarida mai sharhi akan al'amuran yau da kullum da kuma Adama Aminu Gurin wacce ita ma ta kware akan harkokin mata. Idan zan fara da Hajiya Halima Baba Ahmad idan muka duba yadda yanzu galibi kawance da keke ɗaukan wani sabon salo za ki ga waɗansu an taso tare an yi karatu tare an yi duk al'amura tare hakan nan amma daga bisani sai zama da cewar saboda wani canji da aka samu na rayuwa ko wata ta bar ko kuma wata na neman sabuwar kawo haka a nan gaba me yake gani ke kawo irin waɗannan al'amura tsakanin al'ummar mu na wannan lokacin gaskiya akan samu matsalolin nan so da yawa ba don wani abu ba wani lokaci abin da ke faruwa shine yanayin canjin rayuwa ko kuma halin dan adam dai abin da yasa ni ci hali na dan adam zaka ga so da yawa musamman mu mata abokai su taso tun suna yara ana zumunta ana komai da komai watakila ma har a samu iyayensu ma dama aminai ne tsakaninsu so idan tafiya ya tafiya wani lokaci aka samu canjin rayuwa in ji hausa sukan ce wai duniya ruwan 'yan mata na gaba ya koma baya idan ɗaya na gaba din nan ya koma baya ko na gaban nan na bayan nan ya koma gaba so da ana samun matsaloli saboda ni abin da nake lura wasu suka lura da cewa watakila sukan manta baya ne manta baya azum shine kana tare da mutum lokacin shi yana da shi kai baka da shi to wasu lokacin aka samu idan wanda baya da shi din nan ya samu gaskiya lokaci in ba a yi sa'a ba akan samu wasu suka manta da dan alkawarin da ke tsakanin nan ko kuma zumuntan da ke tsakanin nan kuma wani lokaci wasu din gaskiya ba wai laifin su bane halin da ake nuna musu ne wanda wani mai shi yake nuna masa shi ma na nan Allah Allah Allah ya taimake shi ma ya sa mai kai wani matsayi watakila a hanya shi kuma in wannan din ba a yi ba in Allah ya sa mishi jiwon jarabawa abubuwan sa suka zo ba sa tafiya kamar daɗin sai kaga an samu irin wannan nuna halin dan wasu gaskiya ba sa da mantuwa wasu kuma suna da mantuwa wasu kuma ba wai mantuwa mantuwa ba ko tawakkalin mutum da tsoron Allah shi kan sa mutum wani lokaci bai yi irin wannan halayen. A Hajiya Aisha Dika a bangaren ki ta yake kallon yadda yawancin kawance gaba ɗaya ma ke kasancewa tsakanin abokai. Wani yana da shi ya zo ya ga ɗayan ba ta da shi a ce namu halinmu na mata a yanzu dai. kana da eh, kun tashi da kawarka ko kawarki tun kuna yarantaka kuna tare irin dai a ce an yi primary tare an yi secondary tare eh, ko university tare daya sai tafi daya samu ai hannu ba daya bane in ka duba yatsotsin mu ai ba daya suke ba wata ta tashi ta samu sai ka ga ta zo ta guji ɗaya saboda ita ba ta da shi sai ga ta an fito birni sai a fara neman kawaye wanda su suke da shi wannan ko ba ta da shi to ai ba za a iya tafiya da da ita ba kuma. Hajiya Adama Aminu Gurin menene kike ganin yake jawo irin waɗannan abubuwa? To ni gaskiya abin da yasa nake cewa ke jawo irin wa'ina abubuwa mafi yawancin mutane ba sa hangen nesa wannan da kuka tashi tare kun tashi tare kun riga kun san juna akwai aminci a tsakaninku babu yadda za a yi don wai dare ɗaya kai Allah ya hore maka sai ka manta da wanda kuke tare sosai saboda mai yana da illa da in kika zo kika yi sababbin ƙawaye waɗanda kuka haɗu da su a bariki to babu amana tsakaninku suna dai son ki ne saboda wannan mukamin ko kuma wannan arzikin da kika samu shi yasa suke binki kuma za ka lura idan ka lura mafi yawancin wannan kawayen da ka samu daga baya wasun ba fi sabilillahi ne suke son kawance da ke ba kuma ba za su taba gaya miki gaskiya hakikanin gaskiya abubuwan da zai cutar da ke ko kuma abubuwan da zai amfane ki a rayuwanki in na kuma kan hajji halima baba ahmad wato galibi a rayuwa a wani mataki da in wata ta kai sai ta manta da gaba ɗaya kawayenta na baya ta yi sabbin kawaye ko da ko kawayenta na bayan ba su da wani illa amma saboda wannan matakin na rayuwa ko an zama first lady ko an samu mukamin gwamnati ko siyasa ko wani abu alal misali ta wani fuska kike hango illolin irin wannan ɗabi'u gaskiya akwai matsaloli ba kaɗan ba a babban matsalan na ɗaya shine idan mutum yana wani matsayi a da tunanin shi da hankalin shi da koman sama dai zama da akwai bambanci so da yawa abin da ake samu kenan sai ka ga mace ne ko kuma namiji ne ka san shi mutum ne mai mutumin arziki mai kula mai tunani mai komai da komai amma ana dan samun wani matsayi kaɗan kuma sai hali duka ya canja kamar rinka tunani anya wana nan ne da na sani ko. ko ba wannan nan ne da na sani ba wane da na sani ko kuma wacce da na sani mace ce irin mai hakuri mai sanin ya kamata mai duba abu kafin ta yi shi tukunna amma kuma ban san me yake hure ma mutane kunne idan an samu waje duniya ta samu kuma sai a manta da Allah shi ke komai a manta da tunanin cewa wannan akwai din ma na Allah ne babin daɗin na ma na Allah ne kuma babban abin da mutane suke sakaci da shi shine ganin samun nan da suke yi shedan ne ko kuma duniya ne take hura su ne ko kuma menene ake samu wallahi ne ba ma san menene ne ma'anan wannan abun ba akan samu buri ne ya karu dan kuma shi dan adana da wani abu duk abin da mutum ya samu in yau mutum yana matsayin ɗaya ne ya kai biyu zuwa uku to fa tunaninsa ya koma biyan ne zuwa shida bakwai yana kai wannan matsayin sai fara tunanin ishirin ba ma goma sha ba su ka gani dan adam shi wani irin abu ne yake da shi kullum mai manta baya ne sai dai kawai Allah ya shirye mu musamman ma matsalan waɗanda nake ganin su idan sun samu wani matsayi sai su ajiye na kasa bayan na kasan nan su ne abokansa na amana wanda za su gaya masa gaskiya amma su da yawa sai ka samu wai ko wayewa ne ko menene ne ban sami ni dai auje na jahilci ne mm. saboda mutanen da kake tare da su na da ka san akwai amana tsakanin ku da komai da komai da su gaya maka gaskiya ko ba daɗi saboda dama tun farko dan Allah suke tare da kai kai kuma ka kai wani matsayi kana ganin yanzu an ci gaba ana neman kawaye irin na wannan kilas din ba za a yi amfani da kilas din baya ba saboda dan baya kan ai an koma baya kuma ana ganin wance ta ci gaba ai tana neman ta kara gaba ne ta mafi wannan wajen saboda haka da ta nemi mutane ne ma wanda tunaninsu kwata-kwata da hankalin su da basiran kansu ma ya da ya ɓace ko kuma ya gushe su in ban da duniya da mu'amalan wani abin da su suka san me suka sa a zuciyarsu ba wanda ya san irin abin da suke nema kuma. Hajji Aisha inda dawa gare ki akwai waɗansu daga cikin matan da yan sun kai matsayi zaki ga galibin ƙawayen nasu na baya idan sun zo wurin su da complain ne ko damuwa amin kaza amin kaza amin kaza ba ki ganin ko wani ne yake sa ake dan gudan su. Malam Hassan akwai wanda kuke tare tun kuna yarantaka ba kowa ne ke iya zuba da mutunci shi saboda yana neman wani abu a wurinka ba. amma saboda gudun ma lokacin da kai kai gaba din nan yadda ma zai zo ko gaisuwa zai maka yadda zaka bashi ansa zai sa dole sai ya koma baya don yana gudun cewa a to me in na je wannan fa wulakanta ni za ta yi kai kuma da baka neman dama za a zo wuri ka ne abin da kake tunani a ka za ta zo ne za ta zo neman wani abu a wurin ka ne ba ta da abin da za ta baka kuma ba haka din bane bai zamanto haka din bane wa'annan da suke tare da kai a yanzu din nan wallahi tallahi su ne ko suke nema abu a wurinka kuma su ne mace amana wanda za su ci amananka gangar gangar a yanzu ga aka gashi tiriyan tiriyan agoba ba aka bashi lami lami harka kuke adashi hannun riga kuke abu da shi hajiya adama aminu gurin kin ji bayan da hajiya aisha ta yi me za ki kara akai kwarai da gaske kamar yadda hajiya aisha ta faɗa haka ne kwarai da gaske saboda ƙawayen nan da kika samu a lokacin da kika samu wannan mukamin ko kuma wannan ɗaukakan ko kuma wannan arzikin su ne waɗanda ba za su gaya miki gaskiya tsakani da allah ba kuma don ƙawayenki na da suka zo don kin samu mukami suka zo ba wai lalle lalle ne sun zo ne su yi bara ko kuma su zo da, da kokumbaransu suna son wani abu a wajenki ba wannan ba haka yake ba ne kuma idan ba su ba da suka san ki tun ainihi kamar yadda uh, bature yake cewa from the scratch idan ba su ba ne ba mai gaya miki gaskiya kuma su ne za su saki kan tubalin gaskiya idan kina yin abun da bai dace ba za su gaya miki idan kuma kin yi abu ne ba kan daidai ba za su gaya miki ki gyara hali to wa'annan da kike tare da su a yanzu ba za su gaya miki gaskiya ba kokarin su kawai ki je ma ki aikata abun da ma zai baki kunya ko kuma ya ke dai kawai ki biya musu bukatarsu na duniya. A hajiya Halima Baba Ahmad ta yaya ne mace za ta iya daidaita mu'amala tsakanin tsofaffin kawayenta na tuntun farko-farko da kuma sabbin kawayen da ta samu a yayin da ta kai wani mataki a rayuwa. Wannan abu abu ne mai nauyi amma kuma abu ne mai sauki. farko ma guda ɗaya shine mutum shi da kansa a ƙashin kansa ya samu zuciyan shi gaskiya da tsoron Allah idan har Allah ya taimako mutum mace ko namiji ta sa mu zuciya ta gaskiya da tsoron Allah kuma a fidda son zuciya da kwaɗayin abin duniya to da izinin Allah abu ne mai sauki saboda daga inda mutum ya Allah ya taimake shi ya tusa wannan abin a zuciyar shi gaskiya da tsoron Allah din nan da kuma rike amana to ya zama duk hanyar da zai zama ya sa ma kanshi shi da kansa tulba na gaskiya wanda zai ankara da wanda zai zo wajen shi domin Allah da wanda zai zo wajen shi domin san abin duniya ko kuma san yanzu an samu matsayi mu ma bari mu zo mu ci namu duk inda ta kare ma mu su suka sani ba ni ba da yawa abin da ke faruwa kenan in Allah ya taimaki mutum mace ko namiji ta zama ta yi faɗa ma kanta tun farko ta ɗauki abin na amana ne kuma ba dama an ɗauke shi da son zuciya ne ko kuma neman a samu hanyar da za a samu a samu wani abun duniya da sauransu ba ina ga malam Allah soya da wannan ba matsala ba ne. Hajiya Aisha Dika ke me zaki kara kai? Gaskiya zama tare wanda ta san asalinki tun yadda kuka tashi da waɗanda suka zo yanzu ya kamata mutum ya kwanta ya rinka tunani ya ga wanne ne ya fi mai gaskiya kuma ya roƙi Allah a kansa Allah ya nuna mashi gaskiyarsa. Ji Adama Aminu Gurin. To gaskiya kamar yadda Hajiya Halima ta faɗa tsoron Allah idan kika sa a zuciyanki kuma babu tunanin abin duniya ina ganin zaki zauna da ƙawayenki na da kuma sababbin ƙawayen nan su ma zaki zauna da su ba wai ki nuna fifiko akan 'a ai tsofaffin nan sun zo ne kawai suna neman wani abu kina nan tare da wa'annan saboda su suna da aji suna da dukiya ko kuma suna da mukami tafiyan ku zai zo ɗaya ba a'a tsofaffin ƙawayenki za ki adalci ki zauna da su na amana kuma sababbin ma wa'anda kika samu su ma dole ki zauna da su to a hajji halima baba ahmad a yanzu akwai kawance na fisa bidillahi to babban magana gaskiya ana samu gaskiya kuma lokaci na karanci abin da yasa ce maka gaskiya ana samu lokaci ba a samu akwai wanda kawancensu na gaskiya ne tun fil azan shekara da shekaru kuma har yanzu ana rikewa akwai wanda yau Allah zai haɗa ka da ita kowa da irin halinsa da kuma shi kansa yadda ya ɗauki rayuwa yau sai Allah ya haɗa ka da mutum baka taɓa sanin shi ba bai taɓa ganin ka ba wallahi sai ka ji mamakin yadda za ku zama ƙawaye musamman ma mu mata da yake mu wani lokaci muna akan ce muna da saurin yadda ko kuma saurin sakewa da mutum kamar yanzu ni misali ni da kaina nakan dan kula da halin mutum in dan yi taka tsantsan kafin a ce in sake da mutum so amma wani lokacin kuma Allah ya kan haɗa ni da kabar da zan samu ko yanzu yanzu da ka ga Allah ya haɗa jina da ita kuma tafiya mai zo iri daya wani babban matsalar da ake samu lokaci tafiya ne da halin baya tafiya daidai ne sai a kasa jituwa wani lokaci kuma idan mai hali daya ya dubi hali ɗaya ba tafiyan iri daya ba ne sai a yi ƙarya a juye a ɗauki wani halin kamar yanzu misali an gama ce ita tana da gaskiya kuma wata mara gaskiya ta kusance ta babban abin da za ta sai ta juya ta ɗauki wannan mayafin gaskiyan ita ma ta lulluɓa jikinta saboda ta bi bi ta a zauna lafiya ko kuma ta samu abin da take so a jiki to so da yawa aka samu in dai mace mai son zuciya ne in ta kusanci mai gaskiya matsalan da ake samu tsakanin maza da mata duka musamman ma yanzu matsalan da muke da shi kenan babba in an lura da mutum cewa shi mai gaskiya ne sai a ɗauki maganan Allah tsakani da Allah komai a yi shi tsakani da Allah wallahi in ka duba zaka samu duk ƙarya ne da zalunci da son zuciya a cikin zuciyar mutum saboda kawai an gane ne ko wance ita tana da tsoron Allah bari da ita ta suffanta ko kuma ta halayenta a samu biyan bukata bukatan abin da ake nema wani lokaci kuma da ka samu mutumin arziki ne sai Allah ya hada shi da mutumin banza ya yi iya sa ko kuma ta iya kokarin ta ta fahimtar da ita ga gaskiya ba zai yi ba dole karewa sai ta kyale ta ta zama abokanta su ne mutanen banza din su dewa akan samu wannan ba wanda ba ya faruwa sai dai kamar yadda na faɗa tun farko imani da tsoron Allah da gujewa mu san zuciya shike jan mutum ya zamana ya zamana tun farko a cikin tulbinsa da cikin eh, duk lamuransa yana yin gaskiya saboda imanin nan da tsoron Allah hajiya aisha dika idan muka duba yadda yawancin al'amura suke tafiya a wannan zamani namu kina ga yanzu akwai kawance na fi sabilillahi <laughs> to malam hassan ai hajji halima ta riga ta faɗe shi duka za a iya samu ai ba a taru an zama ɗaya ba amma kafin ka samu fa shine sai ka zauna ka tantance sai ka duba sai ka bude idonka za ka ga wani yanzu yanzu za ku haɗu A kan hanya amma sai ka ga Allah ya haɗa ku zaman ma sai fi ma wanda ma kuka fara zama tare da shi yi tunani kafin a nemi kawaye sababbi hajiya adama me zaki kara akan abin da hajiya ashi ta faɗa gaskiya ne kamar yadda ta ce a lura a buɗe ido haka ne yake wani lokaci zaka haɗu da mutum ɗin a lokaci kankane za ku ga ku ya zama ɗaya kun zauna ku yi zumunci ma hayyafi na yan uwanka to amma ni shawaran da zan ba yan uwana mata shine ki lura sosai idan kuma kika lura ki tabbata kawar da za ki yi wacce za ki amfana da ita ne saboda me idan ba amfana kike da ita ba to ba yi da amfani kawance da ita saboda idan ita ba ta amfana da ke ba ke kuma baki amfana da ita ba ba amfanin kawancin saboda mai zaman tare dama ya kamata a amfana da juna a fahimtar juna saboda ci gaba? To a wannan gaba ta ƙarshe Hajiya Halima Baba Ahmad wani abu ɗaya ne ko biyu ya kamata ƙawa da ƙawa su mai da hankali a kai a irin wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki. Tun farko in muka cire son zuciya a cikin lamarinmu muka sa gaskiya a cikin zukatanmu to wallahi mun ɗauki komai abu mai sauki saboda shi dama fa rayuwa nan dukanta ibada ne dole ne mutum ya zama mai taka tsantsan ya auna abu da hankalin shi da kuma imaninsa mai Allah ya faɗa akan abu kaza ɗin nan menene kuma Allah ya ce ai menene ne Allah ya hana a kai in muka ɗauki wannan abu ne wallahi rayuwa mai sauki insha Allah babban buri guda ɗaya shine da ni da ke da kowa muna buƙatar mu ga cewa Allah ya taimake mu mu yi rayuwar mu ta hanyar gaskiya saboda babban adalcin nan mu fa a tsakanin mu al'umma ne ya kamata mu fara yi kafin shugabannin mu tukuna sama na adalci a tsakanin mu mu ɗauki ma rayuwar dukan ta ibada ne idan muka ɗauki rayuwa duka ibada ne to kaga duk ɗan adam da ya zama mai taka tsantsan ne a cikin rayuwar shi hajiya aisha dika menene abu ɗaya ko biyu da za a yi domin a ci gaba da samun eh, fahimtar juna da kuma zama na hakika tsakani to gaskiya ban da abun da zan faɗa da yau shine in za ka zauna da mutum faɗin gaskiya tsakanin ku. ka faɗi gaskiya ma mutum duk abin da za ka gaya mishi ya zamanto cewa gaskiya ne shine iyakaci abin da zan faɗi. Bahaushe ya ce wai wanki ya ƙare sura ɗauraya. Hajji Adama ɗaure mana wannan shirin gaba To haka ne gaskiya kamar yadda ita Hajiya ta faɗa wato a ji tsoron Allah kuma a yi haƙuri kuma duk rayuwa abun haƙuri ne idan muka yi haƙuri kuma muka yi eh, bi abin da Allah ya faɗa kamar yadda hajiya halima ta faɗa komai na rayuwa mai sauƙi ne sai kaga Allah ya zo ya kawo maka shi cikin ruwan sanyi in ka ɗauke shi da sauƙi sai ya tafi maka da sauƙi in ka ɗauke shi da zafi sai ya tafi maka da zafi Allah ubangiji ya sa mu dace kuma ya ƙara mana imani a zukatanmu to duka duka ana muka zo ƙarshen wannan tattaunawa tamu a nan kan dutsen katamfe da ke tsakiyar najeriya a abuja babban birnin tarayyar najeriya a madadin hajiya halima baba ahmad wata wace take gurme kan haƙƙin mata da ƙananan yara da kuma wata ƙwararriya kan harkokin mata hajiya aisha dika da kuma yar jarida mai shirya kan al'amuran mata hajiya adama aminu gurin sunana hassan maina kaina ke salama da ku daga nan abuja najeriya usman kabara gare ka. ziga shi ka iske gobe goya a tire shi ana gashi a yanzu yanzu gashi ya rikide ya sauya to haka yake Hassan Maina kai na muna godiya sosai mun karba mm. eh, Maryam kin zufa eh. shi kanshi ala da ya bi da wannan waka cewa ya dan adam ne kuna tare yau tiriyan tiriyan gobe sai kawai ya tire haka ne sai ka rasa wane ne shi me ya zama ne to ga wani sako daga shafin Facebook live da muke da su wanda suke bin mu yanzu haka a ah, Muhammad Kabir mai kasuwa ya ce a gaskiya kawance tsakanin mata yana da matukar muhimmanci idan an samu tagari amma idan aka yi rashin sa'a to fa yana kai mace ya baro tun ma ba idan an sami marar wayo ba to lallai za ta iya kai ta tabaro to tun ji mm, fa eh. <laughs> ga kuma Yusuf Alhaji Gado ne ko Gado Gado Gado eh. ko eh. to ce kawance yana da kyau idan ana yin shi tsakani da Allah ba don abin duniya ba mm. haka ne ga kuma yannan mm. shi ga mace to nafisa a nasir ta ce gaskiya mun ji daɗi da kuka ba mu dama ina dab da akwatin rediyo na ina ta sauraron ku to mun gode ah, sosai da fatan ke da yan uwanki mata ku dinga yo mana sakonni eh mu am rika ji ta ba bakin eh, kin san hmm? in ana magana in mata suka tofa eh, maza suka tofa eh kowa ya ji gaba haka ne haka ne kowa a ji ta gefen sa haka yake hmm. to masu sauraro kuna iya ci gaba da bin mu ta shafukan mu na Facebook da Twitter a koyaushe eh ko kuma a lalube mu ta internet voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata haka yake to duka duka a madadin ita Maryam Bashir Bugaji sai Daniel Brown wanda shine ya jagoranci shirin da ma Greg wanda shine injiniyan mu na yau. Mm. Sai Ibrahim Jarmai wanda ya hada mu da ku a shafinmu na Facebook da Twitter Usman Kabara ke cewa mu zama lafiya. Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau